malama Nura, daga wannan lokacin kun sake haɗuwa da ita kafin ko kuma har zuwa lokacin da suka yi aure da amma a'a to me yasa hakan nan ta yi ƙoƙarin mu haɗu da ita so ni ma sakamakon ina ɗan wasu abubuwa na ba dai mu haɗu da ita ba a takaice sai ranar dina to daga ranar dina sai kuma ranar da aka kai amarya sakamakon ƙawayenta ba su kai ga fita ba kamar su ta ango an sha ƙanshi. Amarya, mun cin da ango na gama su zo ba. Ko dai baya ɗaukin ki ne. Wa ya gaya miki baya ɗaukin ta? Kin san abin sai da shiri. Shiri yake yi. Kuma ba da ne ba. Kamar su ta ango ne daɗin tuwa da ni. A'a, kamar su ta ango an sha ƙanshi. da sannun ku fa ah naga dare ya fara yi kuma har yanzu ba wanda ya zo ko kuma gashi kun zo kun zazzauna ba daɗewa ba ango zai zo ga amaryarsa ku tashi ku tashi ku tafi aka aka tafi da ke ne ko koyaya wanda nake jira na kira shi ya fi so a irga bai daga waya ba hakan nan sai da na haƙura ya yi ya zo da abokanansa kawai sai muka zubar ƙawayensa muka tafi idan dai na fuskanci ki kina so ki ce min tare kuka fita kenan da su ƙawayen marigayya eh tare muka fita ya mai ginawa mai shari'a ina roƙon kotu da ta bani dama na gayyato wasu daga cikin ƙawayen sadiya da suka je tare a shigo da ƙawayensa a biya kirgiyani idan suna kusa muna so ku bayyana wa kotu sunayenku da kuma alaƙa ku da marigayya. Sunana Suna Isiyaku, ina ɗaya daga cikin ƙawayen Sadiya Tijjani, kuma ina ɗaya daga cikin ƙawayen da suka bukata ɗakin sa a ranar. Suna na Nabiya Tsalle, ni kawar Sadiya ce kuma da ni aka kai. Suna na Zaliha Rabi'u, ni ma ƙawa ce kuma ni ma da ni aka kai ta ɗakin nan. a lokacin da za ku tafi gida na san kun ga wannan a cikin ɗakin ko? Kwarai kuwa mun ganta don na ma yi jikin ta gaba mu tafi sai na ga ta tsaya mu kuma sai muka fita. Kina so ki ce min ba tare kuka fita ba kenan? Gaskiya ba tare muka fita ba. Gaskiya sai dai idan bayan muka tafi su biyo bayan mu. Ai ba tare ma muka fita ba domin gomar da muka yi a farfajiyar gida. ƙawata ita kuma wannan ƙoriyar yin da ke daga ina na ga tukan sai wani kurkusa da ke ai ke ma kiya faɗa tun ɗazu da aka kawo amarya take ta fama rawar kai <laughs> to me take har yanzu ko a nan dai za ta kwana ne na ke banza ƙanwar ango ce fa ko da na ji dai ai rawan kan na ce yayi yawa Shikenan. mun gode za ku iya koma malama nuru ita ce min farin kwari yanzu kuma ga uku daga cikinsu sun ce min ba tare kuka ta. eh bantuwa ne ne da ke an kira ni a waya sai na tafi falo na ji na amsa wayar wannan shi ne jawo jinkiri har suka riga ni fita shi ne daga baya kenan bayan sun fita ke ma kika zo kika fita ya mai girma mai shari'a ina son kotu ta daidaito min bala ne gadin gidan amma idan bala ya ji ya gabatar da kanshi a garin kotu malam bala a lokacin da ƙawayen murjayiyar sadiya suka zo fita daga gidan kai kana ina ina bakin kofa wurin gate asali ma kafin su fita sai da muka yi magana ‘Yan mata a dangare, a ran fito za ta bi. Gaskiya ne, ango ya zo ku yanzu dole a bashi ya huta da ku jiba to Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri gaskiya ne kuma Allah ya nuna mana ranar da za a yi naku Allah ya kai ku lafiya Allah ya kai ku lafiya rayuwa ku kenan to Allah ya tsare mana asiri Allah Allahu akbar an tafi Allah ji kan maza Haruna Uje kan ba yi ka ba duniya Allah ya sa da da imani Bayan ka rufe kofar kuma ina kaje ba inda ne wurin zama na koma na zauna ah, Malam Bala tun da ka dawo gurinka ka zauna akwai wani wanda ka ga ya zo ya wuce ko kuma ka ji wani motsi wanda ka ga da shi ba gaskiya babu wanda ya wuce ko ban ji alamun wani motsi ba babu wani motsi da nake wanda zai yi alamun rashin yarda na gode malam bala za ka yi kusa ya mai girma mai shari'a ina roƙon wannan kotu da ta ni dama na ƙara sawa ni da tambayoyi na da Ko kotu ta ba ka dama kin ce kin fita da shi kuma mai gadi ya tabbatar mana da cewa bai ganki ba maganar wa za mu ɗaukar ki to ni dai na san na fita ko da ya gani ko bai gani ba shikenan malama nuratu wani ne sanar da ke rasuwar sabiya wanda an cika sanar da mahaifiyar tun kafin shi kansa amma din ya fara kowa. Tambayar ki nake yi kuma ke kotu take saurari. Saboda nake na kashe ta. ke kika kashe ta? Ƙwarai kuwa nake ke kashe ta, da kaina kuma da hannuna. Ya mu shara, ƙarya take yi. Ta faɗi haka ne kawai don ta kare ni. Ni na kashe matata da hannuna, ƙarya kike. Ba gaskiya bane ya mai shari'a. Wallahi ba gaskiya bane abin da ya faɗa ba haka bane. Na rantse da girman Allah ne na kashe ta. Ni na kashe ta. ki yi wa kotu bayanin yadda al'amarin ya kasance. Tun daga lokacin da na ji cewa ya yi amma ba ni zai aura ba, na shiga cikin damuwa matuka. musamman ma ranar da Sadiya ta fara kawo ziyara gidanmu. Amma na yi ƙoƙarin kowai halin da na nake ciki saboda ba na so a gane abin da yake damuna. 去，去外地，感受一下，没有的时候，受一下。 Tabbas na shiga damuwa don na kasa kwantrolin ɗin kaina. Hakan ya haddasa min matsala. na ɗauka duk wannan abubuwan da suke faruwa babu wanda ya gane halin da nake ciki kawai ba da su ba tsammani umma ta tambaye ni me yake damuna Nuratu, dole akwai abin da ke damunki, amma na sani na kyale fili saboda na san akwai abin da zan fahimta a ciki amma hakan ya faskara nura ne ke damun ki kuma ba ba wani abu da yake damu kawai dai dole akwai abin da ke damun ki nuratu kada ki fara min ƙarya wanda a baya ba ki yi nura ki kasance mai ɓoye min wani abu ba ki da kowa da ya cancanci ya san matsalar ki kuma ya miki maganinta face ni ɗin nan haka ne amma ba da wata damuwa idan kika tursa sani sai dai in faɗa miki ƙarya na gaya miki babu wani abu da yake damuwa mm. karki da miki kwantar da hankali. bari in je in ɗaura alwala zan yi sallah ba komai karki da akwai abin da ke damu wannan yarinya akwai abin da ke damu kai dole ma tana da damuwa ni na san kawai nura ta ɗora ne ba za ki gaya min ba ne amma na san akwai damuwa akwai damuwa kenan har an fara fahimtar damuwata? Har Umma ta gane abin da yake damuna? Tun da wannan lokaci na ɗaukar wa kaina alƙawarin canza duk yadda za a gane ina cikin damuwa. Duk da na san ƙarfin hali nake yi, amma na daure ta yadda ba za a taɓa gane halin da nake ciki ba har zuwa ranar da aka ɗaurawa ya yi ammar aure da sadiya a ranar ne na ɗaukar wa kaina alkawarin kawo ƙarshen matsalata da kaina duk da wani sashi na zuciyata tana ana hana na aikata hakan amma ina na yi nisa akan cikar burina akan abin da nake so na aikata ashe ma kira nan domin cikin ɗaki. Eh wallahi ina ga al'umma tun da an haɗa ana ta hada hadar zuwa ɗaukan amarya. Kaina na ciwo shi sa ba fita ba. Eh gajiya ne. Ni ma haka ne wallahi. Bari ma mu ce kawai. To shi ke Allah ya tsare. Allah ya tsare sai kin dawo. Allah ya tsare. Lada da ke lafiya. ƙwaƙwalwata ta toshe da na ga har masu siyan baki sun zo ba tare da na aikata abin da nake so na aikata ba. Tabbas haka ne ba tare muka fita da ƙawayen Sadiya ba. Suna ƙoƙarin fita na yi amfani da wannan damar wurin ɓoyewa a cikin labulen ɗakin. na samu damar aikata abin da yake so na aikata ne bayan ya yi ammar ya shiga ban ɗaki. Allah ya ni'imta mu da mafi darajar ni'imominsa. Ya haska mu kun kasance a ƙarƙashin ni'ima ɗaya. Zan yi maka biyayya fiye da ƙarfin iyawata mijina. Zan bauta maka duk rintsi wuya ko da ta hanyar hakan zan rasa rayuwa. na gode da wannan ƙudurin taki amma yanzu abin da yake gaban mu ba shi bane abin da ya kamata mu yanzu shine mu je mu alwala mu zo mu sallah raka'a biyu kacal mu yi wa Allah godiya da wannan cika mana buri da yayi da kuma ni'imar da ya mana ta mallakar juna a matsayin mata da miji idan haka yanzu ki da zabin wannan speech naki idan mun yi sallah mu gode wa Allah sai mu dora daga inda muka tsaya fito ya ganta ya buɗe ƙofar sai na bi bayansa Allah ya wa ne ilaihi raji'un. Allah ya wa ne ilaihi raji'un.